Gidan onkul littafi na biyar. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai, Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu, annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabansa. Da malam da suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashi alkiyama. Littafin gidan onkul littafi na biyar. Yayin da littafin da ya gabata littafi na hudu muka dakata daidai inda gaba ɗaya hankalinsa yana kan bebi cikin sati biyu ba karamin sabo ya yi da ita ba dan ma har yanzu tana ɗari ɗari da shi kiran sallar asuba ne ya farkar da shi tun kiran farko ya san inda ba shi bane in dai ba shi bane zai tashi sadiya ba tashi za ta yi ba musamman ma yau da take asabar saboda haka shi ma bai tashe ta ba ya nufi ɗakin umaima ya sanya ki ya buɗe ya shiga da san ɗaya ƙarasa gaban gadon ya haska fuskarta da wayar hannuwansa ta fara ƙiƙita ido ya san dole ta bude idan tunda tun tana karama idan ya je gidansu lokacin iyayenta suna raye haka yake mata idan zai tashe ta daga bacci ya san ba ta son haske kusa da idanta ko cikin baccinta hakan kuwa aka yi bude idanta ta yi tare da yin miƙa ta gan tsaro masa ƙirjinta zuciyarsa ta wani harbawa da sauri ya kai hannuwansa ya shafo kasansu tare da zama kusa da ita ya ce breakfast ina kenan yau tashin ki na zoyi. amma kin ja min sai janyo ruwa nake wallahi miƙewa ta yi zaune ta sake ta sake misa wata kalan miƙa ta miƙo hammatarta da kallo da take askewa tsaf take fitar da wani haɗaɗɗen ƙamshi hannuwan sai kai yayi mata cakulkuli a gurin ta yi saurin sauƙi hannuwanta tare da dariya ta ce me ya kawo ka ɗaki na yanzu uncle antifa ta dawo dan Allah kada ka ja mana matsala ka daina shigowa ɗaki na tunda ba shigowa kake ba za ta zargi wani abu matsawa ya rike kugunta kamar gamgam yana jijjiga shi yace babu ruwa na wallahi da ta kula da ni ai da ban mu kawo wannan matakin ba yanzu sai nan da shekaru uku zan ɗauke ki na kai ki sabon gidanki da na gina miki a Zingeru Road kallonsa ta yana ƙara matsawa jikinta har ya kwantar da ita ta ce dama kana da burin mayar da ni dajiranka kenan duk sanda kake buƙatar barin madara ka zo ka yi a jikina gaskiya onkul wannan kaza rayuwa ta ishe ni bai kamata a ce ni da kai muke aikata wannan zunubin ba please uncle Hamid mu daina dan Allah kaji iska ya rinka hura mata fuskar ta yace wai ya faɗa miki zaman dadi muke wai ya faɗa miki zunubi muke aikatawa ba haka bane ki cire wannan tunanin a ranki ba haka bane ni ma ba ni ba mazinaci bane baby yana faɗin haka ya tura hannuwansa cikin gashin ta ya sanya harshensa yana lashe fuskanta ba za ta iya hana shi ba saboda haka ya yi ko ya komai da yake da bukata ya shiga bathroom a gaggauce ya wanka ya fito ya buɗe wardrobe ɗin ta ya ɗauki kaya ya sa ya buɗe kofar ya fice zuwa masallaci saunan matar nasa tana can tana baccin asara ita ma miƙewa ta yi ta yi wanka ta yi sallah sannan ta shafa mai ta ɗan gyara fuskar ta fito ta nufi kicin ta ɗora musu breakfast sanda ya dawo ya je kamshi a kicin ya san aikinta ne kai tsaye kicin ɗin ya nufa ya tsaya bakin kofar ya ga yadda ta sa ɗan kwalinta ta ɗaure hancinta ya jima yana kallon ta kafin ya shiga kicin ɗin ya ja gashinta da ta haɗa da ta ɗaure yake lilo a bayan ta yace morning lovely wife juyawa ta ta kalle shi ta mayar da hankalinta wajen juya sto ɗin da yake soyuwa matsowa ya zagaya wis ɗinta da hannuwansa ya ɗora haɓarsa saman kafaɗar ta yace ya dai ya ta ɗaure hanci haka bebin onkul murfin tukunya ta ɗauka ta rufe ta juyo tare da cire ɗan kwalin ta ce wallahi ba na son ƙamshin soyuwar kayan miyan nan ne onkul murmushi ya yi mai sauti ya ce a lallai da kyau bar shi na ƙarasa miki je ki kwanta ke ma ki huta ba ta ɗauki komai ba ta ce haba onkul ai ba girman ka bane ka dai ka je ka kwanta kada anti ta zo ta ganka rufe mata baki ya ce kin san ba na son musu ki je ki abin da na ce miki idan lokacin break din yayi zan tashe ki juyawa ta yi ta fice daga kicin ɗin ta shiga ɗakinta ta kwanta da gaske kuwa baccin take ji don tana kwanciya ya ɗauke ta mai nauyin gaske bata farka ba sai goma ta shiga bathroom ta yi brush ta fito ta nufi falon saboda wata mahaukaciyar yunwa da take ji bude kofar ta yi ta fito suna falo yana zaune ita kuma ta yi mishi ta yi matashin kai da cinyarsa kawai da kanta ta ta je za ta gifta ya ce barka da fitowa na kira ki ki fito mu yi breakfast na ji shiru kawai dai kawar da kai ta yi ta ce anti ina kwana ya gajiyar hanya amsa mata ta yi da fara'ata tana kallonta tana mamakin yadda duk ta canza mata cikin yan kwanaki ta zama wata cikakkiyar mace zama ta a danin ta je ta sa t plus ta haɗa ta dawo ta fara sha ji ta yana a hautsi na mata a ciki kamar zai dawo dole ta ajiye kwaf ɗin ta dafe kanta da hannu a biyu kallon su sadiya ta ce uncle sadiya ya sake yi min magana akan umaima don allah ka yi ma wasu dade magana a turo a yi magana in ya so sai a ci da ta ci gaba da karatunta a gidansa wani mugun kallo yake yi mata yana jin wani mugun kifi na taso masa zan yi kafaɗarsa yayi daga jikinta ya miƙe a fusace zai bar gurin sai sauri kosa ta miƙe ta ce ni na rasa me kake nufi da yarinyar nan Abdulhamid duk wanda ya zo neman aurenta sai kace ka yi mata miji bayan babu wani miji da kai mata idan sadiq din ne ba za ka ba auren umaima ba to ai ga nasir ga bashir ka ba wani dama ya fito mana daga mata hannu ya a fasace ce ya ishe ki haka sadiya wai a kanki umaima take zaune ne da kika fi kika damu sai an yi mata aure na faɗa miki an riga da an yi mata miji lokaci ne bai yi ba da zai bayyana kansa yana faɗin haka ya fincike hannuwansa ya fice daga gidan a fusace daga ita har umaima suka bi shi da kallon mamaki hawaye ne zuba ma umaima na tausayin kanta da kanta ta dafa sadiya ai sadiya ta dafa ta ta ce kada wannan ya dame ki kin san zafin zuciyarsa zai ma sauko ne ai ma dole wata rana ya aurar da ke a jin zuciya ta ta nufi ɗakin ta ta kwanta bai dawo gidan ba sai dare tana jin su shi da matarsa suna ta hayaniyar su akan kanin nata da yake son auren umaima shi kuma ya kafe akan ba zai bayar ba zuciya ta yi ta shiga ɗakin ta ta ƙudiri za ta je ta samu dadi da kanta da magana tunda ai ba shi kaɗai ne ke da iko da umaima ba tsaki yayi shi ma ya shige ɗakin sa ya shiga wanka bayan yayi wanka ya kwanta zuciyarsa tab da tunani ta inda zai tunkari iyayen nasu da zancen umarmu matarsa ce saboda yana jin yaƙinin ba su sani ba Tunda da lokaci da kansu kakansu ya aura masa ita daga shi sai abokinsa yusuf sai malam isa abokin kakan to na san ina ta zubabi mutane da yawa a na ma fa cewa a inda muka tsaya ne kuma sai na gagara faɗan inda muka dakata muka wuce ko to fatan kun gane dai kuma za ku gafarce ni saboda lokaci ne da bama da shi za mu kawo muku akan lokaci to kamar yadda nake ta zubabi ban muku waiwaye a cikin labarin ba ya kamata mu yi waya ko an kai matakin to waiwaye adon tafiya shekara ɗaya bayan rasuwar iyayensu umaima alhaji ahmad hamid da matarsa khadija sanadin haɗarin motar da suka yi a hanyar su ta dawa daga damaturu gano ɗan babban yarsu Jamila da Taifa. Abdulhamid ne da abokinsa Yusuf a hanyar su ta zuwa Maiduguri gai da kakan Abdulhamid Alhaji Yauri wanda yake kwance bashi da lafiya tafiyar suke cikin nishaɗi, inda gaban Hamid ya tsananta faduwa kallon abokin nasa ya ce Yusuf ina tunanin faruwar wani abu fa wallahi tun jiya gabana yake faduwa murmushi ya ce babu komai insha Allah sai alkhairi da wannan tunanin suka shiga garin Maiduguri kai tsaye gidan Alhaji Yauri suka nufa a falon suka tarar da Hajja Ghana kakarsu wadda ita ce ta haifi mahaifin Hamid da na Umaima dadi ne babba sai Alhaji Ahmad murna ta yi ta hauyi ta fara magana cikin yarensu na shuwa a lalle lalle da manyan baki yau babban ango ne a gidan nan dama tun jiya kaka yake ta tambayar ka yana kiran sunanka murmushi ya ce to gani me zai bani da yake nema na ko ta motsa masa ne mu tafi makabarta haƙan kabari da kuwa ta yi masa ta ce ka ji ni dan ƙaniya kawai yana neman ya jamin jarfa ta jefe shi da filo ya goce yana dariya ɗakin da kaka ya wuri yake nan ya shiga ya karasa da sauri gaban kakan nasu ya durkusa tare da kamo hannuwansa shi ma kamawa ya cikin rawar murya ta rashin lafiya ya ce na yi farin cikin zuwanka mai sunana ina nema ina nema ma burina ya cika akan ku ina ma zan kai lokacin da na ɗiba muku domin tabbatuwar muradina kallonsa suka yi da sauri ya ce ina amanar Allah Hamid ina Borno zuciyata na Kano a gidanka cikin sanyin jiki ya ce tana nan kalau kaka sai sai dama na sauke na dauke ta sai dama na sauke ta makaranta san da ma na sauke ta makaranta sannan muka tau ya jikin naka sake kama hannun sai ya ce tashe ni Hamidu tashe ni ina son neman wata alfarma a wurinku na san bani da matsala da kai za kai miƙewa suka yi suka gyara masa zama ya kalli Yusuf ya ce kira hajiya fita Yusuf ya yi kira hajiya gana wayarsa ya ɗauka ya miƙa wa Hamid ya ce ka kira min malam Isa ba tare da gadon ba ya lalubo nambar malam Isa ya danna kiran cikin kankanin lokaci ya ɗaga ya kara wa kaka a kunninsa kaka ya ce malam ka zo Hamid ya zo yau zan sauke nauyin da ke zuciyata yau zan cika burin da na burin ɗana Ahmad da ya mutu da shi a bakinsa yana faɗin haka ya sauke wayar mamaki ne yasa Amir sakin baki yana kallon kakan nasu da tunanin wannan wani irin buri ne da koyaushe idan ya zo sai kaka ya yi masa maganarsa kama hannunsa kaka ya ce ina son ina sa ran amanar Allah ba za ta tozarta a gurinka ba Hamid babanka Ahmad ya mutu da kudirin aura maka kanwarka Umaima wannan shine zancena na karshe da shi ranar da suka zo da mato ganin ɗanta ganin danda Jamila dan da Jamila ta haifa mun haɗu da su a Damaturu yake ce min Alhaji bani da burin da ya wuce ganin zuri'ar mu ta ƙara haɓaka ta hanyar haɗa dunkulalliyar zuri'a Alhaji ina da burin idan Allah ya raya ni har zuwa lokacin da mato za ta kai minzalin yin aure na aurar da ita ga dan uwana Abdulhamid dan dan uwana Abdulhamid ba don komai ba sai don na san ko bayan raina ba za ta yi kukan maraici ba alhaji ko da Allah ya sa ban kai wannan lokaci ba na roƙe ka na ɗora ka ka zama wakili na ka cika min burina zan yi farin ciki da hakan wannan ita ce da magana da take damuta a zuciya kuma in har ka amince Ahmad a yanzu zan ɗaura maka aurenka da ƙanwarka Umaima kafin ni ma ƙasa ta rufe idona in ya so ka ci gaba da rainon matarka kuma ƙanwarka a tsorace ya ɗago ya kalli Alhaji Yawuri ya ce amma kaka ɗaga masa hannu ya ce ban ce ka ce min komai ba Hamid wannan aure ne mai daraja da ya zama dole ka tarbe shi agogon da ke sakale a hannunsa na gold da zai kai kimanin naira dubu ɗari biyar kaka ya kwance ya ce na karɓi wannan a matsayin sadakin umaimatu malam isa ka zama shaida yusuf kai ma ka zama shaida sannan ke ma gana shaida ce ga malam iman shi ma shaida ne ni abdulhamid ya wuri shuwa na ba da auren jikata umaima ahmad hamid shuwa ga jika na abdulhamid adam shuwa kuma na karɓar masa auren umaima kan sadaki mafi daraja da fatan Allah ya ba su zaman lafiya nan aka yi duk wani abu da ya dace kaka ya ɗauki agogon ya mika wa hajiya gane ce ki adana shi kuma ina so ya zama sirri tsakanin mu har sai lokacin da umaima ta kai mace sannan a bayyana ma kowa ya sani shi dai hamid jikinsa gaba ɗaya a sanye yake wai umaima kanwarsa ita ce a matsayin matarsa ya tambayi kansa wasu hawaye suka zubo masa na farin ciki tabbas wannan wata kyauta ce ta ubangiji da ya yi masa kuma ya zama dole ya zama dole ya yi masa godiya babin uncle ta tabbata ta sa a lokacin da bai yi zato ba ta zama mallakinsa ba yanzu tashin hankalinsa yanda zai tunkari sadiya da magana ya san bakin kishinta idan ya kuskura ta ji labari an daura masa aure da bebi ikon Allah ne kaɗai zai hana ta kashe ta saboda haka shi ma ya kudiri niyyar boye auren nasa har sai lokacin da umaima ta yi hankali ko da gidan bai bari ta fahimci wani abu ba daga cikin wasu suna zaune a falo yake ce mata daga cikin wasa suna zaune a falo yake ce mata yayi aure yadda ya ga ta tada hankalinta ne ya sa shi tsuke bakinsa ya mayar da abun da wasa kawai aka tafi haka lokacin da umaima ta fara tasawa ta zama budurwa lokacin ne samari suka yi mata ca amma irin wulakancin da yake mawa masu zuwa gurin umaima ne yasa duk suka sama wa kansu lafiya suka haƙura ganin yadda maza suka yi wa matar tashi ca yasa ya hana ta fita ko kofar gida haka rayuwarsu ta ci gaba da gurgurawa har kawo wannan lokaci da muke ciki wanda kuke kallo yake ɗuɗɗuma yarinyar mutane a ɗaki satin sadiya biyu da dawowa komai ya kwance wa hamid kwata-kwata Umaima ta daina yadda ko a falo su da ta ji tsayuwar motarsa za ta gudu da ɗakinta da gudu ta ta fake shi ta ɗauke kiɗin da ya sha dawowa da rana kawai don ya ritsa ta amma ya gaza cimma nasara gashi ko da safe ma yanzu da ke an yi ma yaran hutu ba ta fitowa sai fita sai ya fita sosai wannan sauyin yake damunsa dukan ya yi masa yawa ya riga da ya saba da umaima ta guje shi ta daina bashi kulawa gashi ita ma sadiya tun da ta dawo daga tafiyar sau ɗaya sai da shi shi ma gani ta yi yana neman mutuwa ya faɗi mata shine kawai ta zo ta dinga haka haka har ya samu ya biya yanzu duk target ɗinsa bai wuce akan yadda zai samu keɓewa da umaima ba cikin sati biyu bai fi sau biyu ya sa ta idansa ba kwana uku kenan da ya yi mata gani na ƙarshe lokacin suna zaune a falo dukkansu suna kallo da magariba bayan sun yi sallah ta fito sanye take da hijab ɗinta har ƙasa ta tsuguna a gabansa ya zuba mata ido ita ma sadiyan ita take kallo cikin sanyin muryarta ta ce gani uncle mamakin hasken da ta yake duk da kanta a ƙasa yake amma ya fahimci rama da ta yi a ƙausashe ya ce baki ga sakona ba ne ta gurwa ta yi da sauri suka haɗa ido shi ma itan yake kallo da dukkanin hankalinsa tsawa ya daga mata ya ce ba magana nake miki ba kika kafe ni da ido ta ne ya yi kwalkwal da hawaye cikin in'ina ta ce dama dama onkul bani da lafiya ne shi ne mikewa ya ɗauki rigarsa ya sa ya ce shi ne ba za ki iya faɗa min ba saboda ban isa ba to ki tashi ki zo mu je dadi ne yake neman ki yana faɗin haka ya fice ta dade a tsugune kafin anti sadiya ta ce sai kuma sai ya kuma yi miki magana ko Mikewa ta yi ta shiga ɗakin ta ta sako takalminta ta fito gabanta na wata muguwar faduwa ta nufi harabar gida a tsaye ta tarar da shi jikin motar yana hango ta ya nufo cikin motar ya nufa ya shiga Za a gaya ta yi ta tare da har ya buɗe mata shiga ta ya sanya nuna sai ya janyo murfin ya rufe ya ja motar a guje fice daga gidan sun yi tafiya mai nisa kafin ya wayo ya kalle ta yadda ya ga ta haɗe rai ne ya bashi dariya ya murmushi ya ce bebin uncle duk haushi na haushin da na fito da ke ne daga gida ya yasa ake wannan cin maganin ko shiru ta yi ba tare da ta tanka masa ba ganin sun wuce hanyar da za su bi ta kai su gidan dadin ne ya sa ta dagowa ta kalle shi ya kawar da kai kamar bai gani ba ya ci gaba da tukinsa cikin kwanciyar hankali bayan abdullahi bayan abdullahi wuce specialist hospital ya bi sun yi tafiya mai tsayi ta ga ya yi parking a wani parking space ƙasa ta yi da kanta ta kifa shi a kan ta, ƙamshin turaren jikinsa da na motar na ƙara hautsina mata zuciya fita ta yi fita ta ji yayi daga motar bai fi minti biyar ba ya dawo ya buɗe mata ya riko hannuwanta tare da danna ma motar ki ya ja ta suka shiga cikin gurin ita dai bin gurin take da kallo ta kasa gane ina ne har sai da suka shiga reception din ta ga a rubuta welcome to prince hotel gaban ta ya kara fado a karo na biyu ta sake kallon sa yana rike da hannuwanta wannan karon sun haɗa ido amma yadda ta ga fuskarsa babu annuri ya koma mata asalin onkulamid ɗinta da ta sani ne yasa ta kara tsuke bakinta wanda dama idan ta ce za ta buɗe shi komai zai iya faruwa a kasanta ta ga ya nufi wata ƙofa a ƙasa ya buɗe da ki ya ja hannuwanta sun shiga ya mayar ya rufe tare da sakar mata hannun zazzare ido ta wuyi tana neman toilet hango wata ƙofa ne ya sa ta juyawa za ta shiga ya kai hannuwa ya riko ta fisgewa ta yi ta nufi ƙofar da gudu ta buɗe ta tun daga tsaye ta fara kwara a mai babu komai a cikinta sai ruwa saboda ga baki ɗaya ta zubar ba ta iya cin komai sai ruwan lipton da sauri ya shigo toilet din ya riko ta yana danna mata kirjinta cikin tashin hankali yana ta zuba mata sannu ruwa ya bata ta kuskure bakin ta ya riko ta suka fito ya cire mata hijab din ta yana ƙara yi mata sannu kwantar da ita ya sannan ya wanke komai na gurin ya gyara ya fito ya zauna kusa da ita ya riko ta yana matsawa a hankali yana matsawa yana shafawa kin yi period wannan watan dago idanta ta yi da ya fara lumshewa alaman bacci tana kallon sa da mamaki tambayarsa ganin tana neman raina masa hankali ne ya sa shi ƙara tamke fuska sosai ke tambayar ki nake fa aka salance ta ce sati guda kenan da wucewar lokacin period dina na ma faɗa wa anti ai da sauri ya kalle ta hakan ya sa ta haɗe magana ce kika ce mata me cikin kosawa da magana ta ce ce mata ne ina son ta tambayar min kai za na je asibiti a duba ni saki kafe ta yi da luhulu a yatsinsa ya ce ke ke ba za ki tambaya ta ba shiru ta yi masa saboda ta lura magana kawai yake son ja da ita sakin fuskar sai kamar bai taba ɗaure fuska ba ya matsa kusa da ita tare da kwanciya ya janyo ta jikinsa ya ɗora hannuwansa a saman cikin ta yace ina taya kaina murnar samun karuwa da nai a jikin kanwata bebin onkul ciki ne da ke kuttu mai laifi ciki ne da ita ai ne ma an na zabura ai ina daga kwance ne fa amma sanda na kai silip wata zabura ta yi ta miƙe zaune daga jikinsa tana ja da baya har ta kai ƙarshen gado ta ɗora hannuwanta takanta ta ta saki wani ihun tashi hankali ai da sauri shi ma ya miƙe tare da rukota ta fusge jikinta tana kallon sa kamar wata zurarriya zararriya kafin ya ankara ta damƙi wuyansa a haukace cikin wani irin ƙarfi da bata taɓa sanin tana da shi ba ta saki wani marayan kuka ta ce na shiga uku na na ni umaima ciki onkul cikinka a jikina garin ya hakan dabaru ya aka yi na samu ciki onkul garin ya cikin ya shiga wallahi ba zan yarda ba ba zai yiwu ba onkul ba zan taɓa amincewa ba cikin shege a jikina ni ma yanzu irin saka yadda zan yi ma iyayena kenan na shiga uku na onkul ka cuce ni ka cutar da rayuwata ka bar ni a ce wai ina da cikin shege a jikina wallahi wallahi sai na zubar da shi ba zai taɓa yiwa haka take ta surutai kamar wata zarariya ta rike masa kwallon riga kam kam yadda kuka san za ta iya faɗa da shi daidai da ƙyar ya samu ya ɓambare hannunta daga wuyansa ya fara ƙoƙarin janyo ta jikinsa ta kuma janyewa tare da fashewa da kuka ta ce wai kai wani irin azalumi ne ka cuce ni ka raba ni da mutuncina sannan har da guzirin ciki ya kake so ne onkul wannan wani irin zagi kake so duniya ta yi min ka mota yi ya haɗa ta da jikinsa sosai cikin tsananin kaɗuwa da yadda ta haukace masa ya ce ki hakuri bebin onkul wannan cikin shine matakin nasarar mu ta kasance tare saboda haka kada ki zubar min da shi ki taimake ni ki bar shi mu ci gaba da rainansa wallahi tallahi baby ɗana ba shege ba ne mallak halattaccen ɗa ne kamar kowane na sha faɗa miki ni ba mazinaci ba ne Kedin mata matata ce ki bani lokaci kaɗan zan yi miki bayani komai kuma zan tabbatar miki da komai duk yadda ya so lallashin ta taƙi lallasuwa ganin bata da niyyar daina kukan ne ya sa shi koma ya kwanta ya ce duk sanda kika gama bata wa kanki lokaci ki zo ki bani haƙƙina da kika danne min tsawon kwanaki kallonsa ta ya tsorace ta makalkale jikinta tana sake rushewa da kuka blanket ya ja ya rufe jikinsa tare da kashe light ɗin da ke ɗakin ya lalubo ta ya janyo ta da ƙarfi ya munna ta jikinsa yana sakin wata sassanyar ajiyar zuciya ya sanya hannuwansa ya dafe kanta tare da ɗora bakinsa a nata yana lasar list ɗinta haƙoranta har rawa suke saboda tashin hankali da tsoro hannuwansa ɗaya ya sa yana shafa cikin ta yana wani lumshe ido kafin daga baya gangara kasan ta yana shafawa a hankali yana tsotse list ɗin nata kamar zai tsinke su har yanzu kuka take yi masa tana ture shi tana wani irin kakarin amai saboda ba ta ƙaunar turaren jikinsa ta hayar mata da zuciya yake sosai jin yadda take yunkurin aman ne ya sa shi janyewa daga jikin nata ta miƙe da gudu ta shige bathroom ɗin ta fara kakarin aman amma babu komai a cikin ta yake zuwa sai azabar tashin zuciya miƙewa ta yi ta kuskure bakinta tare da ɗauko sabon burush ɗin da yake gurin ta ɓare ta wanke bakinta ta juyo za ta fita a ƙofar toilet ɗin ta ganshi shi daga shi sai boxers ya cire duk wata sutura da ke jikinsa gabanta ne ya faɗi sosai ganin ya riko hannuwanta yana ƙoƙarin haɗa ta da jikinsa kawar da kai ta yi cikin galabaitacciyar murya ta ce dan Allah ka kyale ni bana son turaren nan na jikinka tayar min da zuciya yake murmushi ya yi mai sauti ya ce, oh turare na ne matsalar kawar da kanta ta yi ya tabko ta yana shafa cikinta ta ce, sorry yaro na daga yau ba zan karasawa ba tunda baka so amma yau daya a yi min uzuri rashin sani ne yana faɗin haka ya ɗaga ta cik ya ɗora ta saman gado ya fara ƙoƙarin zare mata rigar jikinta ta riƙe ta hannunta ta sa sabon kuka mai taɓa zuciya ta ce ka taimake ni ka rabu da ni onkul ba na so wallahi ba na so onkul amin kallon da yake mata ne sa ta haɗiye maganar ya ɓalle batul ɗin gaban rigarta ya cire mata ita ya kama twins ɗinta ya fara wasa da su tare da ƙura musu ido yadda suke wani sheƙin cafkowa ya fara yi ya fara wasa da su cikin wani irin yanayi da yake nuna tsananin filin ɗinsa duk yadda take masa kuka da magiya ya ƙi sakinta saboda ba zai iya ƙyale ta a matuƙar matsa yake hakanan ya biya bukatarsa da ita yana jin wani mugun farin cikin haɗin bebin uncle daban ne a cikin mata duk yadda ya ɗebe sha'awarsa da ya kusance ta zai ji ya gamsu rungume ta yana bubbuga bayanta cikin sigar lalashi yana busa mata iska a kunnenta bacci ne ɗauke ta ya janye jikinsa a hankali saboda tsoron kada ta tashi ya shiga tala ya yi wanka ya dawo ya sallar isha ya fita restaurant din cikin hotel ɗin? ya nemo musu abinci ya dawo ya ci saboda yunwa yake ji sosai yau filin ɗin da yake ji bai bashi damar yin cin abinci ba sai yanzu dole yake son ya ci abinci saboda tsarinsa baya cin abincin waje idan ba a dole ba bata farka ba sai sha biyu na dare ta bude idan ta jin kaɗan a jikin shi ne jinta a jikin shi kamkam ne ya sa ta janye jikinta ta miƙe ta nufi bathroom ɗin ta yi wanka ta fito zaure ta fito a zaune ta yi sallan isha saboda jirin da take ji yana kallon har ta gama ya bude idon ya kafe ta da idonsa ganin yadda ta haɗe kai da gwiwa tana shishekan kuka miƙewa ya sauko kusa da ita ya kamo hannuwanta ta ɗago kanta ta yi murmushi duk kukan nan a akan cikina da ke jikinki ne to dan Allah ki haƙuri na yi laifi amma ina son bebi na ki kula min da shi wani mugun kallo ta rinka watsa masa bai kula ta ba ya ɗauki abincin ya rinka bata a baki ta ta farko ta ce, saboda ta san ba zama zai yi ba amma ya dage sai da ya bata ta rinka ci sakwarar sai da ya ga ta fara ƙoƙarin amai sannan ya ƙyale ta ta miƙe da sauri ta nufi baturun ɗin duk abincin da ta ci sai da ya dawo da shi hankalinsa ya tashi sosai da ganin yadda ta galabaita tana gama aman ya ɗauko ta ya dawo da ita ya rufe mata jiki da bargo ya sabunta rawar sanyin da zazzabin da ke jikinta ya saka ta ya sa ta wayarsa ya ɗauka ya kira likitan ya sanar da shi inda yake da abin da ke faruwa cikin sa'a kuwa asibitin abdullahi wuse ɗin yake dutin dare saboda haka ya ci gashi nan zuwa yana kusa nan ban sadiya ya kira bugu biyu ta ɗaga ta ce tun ɗazin nake kiran wayar ka bata shiga saboda matsalar network a gajarce ya ce mata eh bayan na kai bebin onkul bayan na kai onkul gidanmu na fito aka kira ni mitin ɗin gaggawa yanzu haka uzuri na karɓa na fito ɗazin shi ɗazin kashe wayar na yi ba zan dawo ba me bi ma sai gobe zan dawo haka kawai ta ji zuciyarta ba ta gaskata maganar shi ba cikin tsoro ta ce anya uncle mitir ka shiga kuwa cikin son ta gaskata shi ce to me kike tunanin sabon gari na tafi gurin karuwa ko me ko ma me zai iya faruwa abin da ta faɗa kenan ta kai ce ya sashi cewa oke ai kin kasa kin kasa bani kulawa kin kasa sauke nauyi haƙƙin da ke kanki dole ki tunanin haka to ni ba haka nake ba ba na cin itaciyar da Allah ya haramta ta gare ni yana faɗin haka ya kashe wayarsa daidai lokacin likita ya ƙara so. ya tashi ya buɗe masa suka yi musaba ya ƙara so gadon ya nuna masa umaima ya ce sati guda kenan da lokacin period din ta wuce ina tunanin tana da shigar ciki amma duk ta komai ta ce sai ya dawo gashi na ji jikinta da zazzaɓi. duba ta likitan ya yi, sai da ya tabbatar da shigar cikin sannan ya rubuta mata magunguna tare da shawarar ta daina aikin wahala ta rinka samun hutu sosai godiya ya yi masa tare da yi masa transfer ɗin kuɗi masu kauri ya raka shi har gurin motarsa ya dawo har yanzu bacci take a kwance kusa da ya kwanta kusa da ita shi ma tare da yi musu addan bacci ya ɗauke su tare da asuba da sa ya tashe ta da ƙyar ta bude idonta ya yi kisin tonga ɗinta ya miƙe ya eh, a tashi a yi sallah onkul yana son gaisa da bebinsa Ba ta kula shi ba har yi alwala ya fito ita ma ta yi shi ne ya ja su suka yi jami'i. suna idarwa ta miƙe ta koma ta kwanta shi ma kwanciya ya matse ta a jikinsa yana shafa cikinta da haka bacci ya ɗauke su dukansu sai ilebun ta farko ta zame jikinta ta shiga batirin ta yi wanka ta fito ta saka kayanta daidai lokacin ya yi miƙa tare da kai hannuwa zai damƙo ta ta yi baya da sauri ta yi raurau da ido za ta yi kuka murmushi ya yi ya miƙe matsa kusa da ita ya ɗora haɓarsa a kafaɗarta ya yi mata magana cikin raɗa ya ce ina son gaisa da yaro na ne fa ya san dajinsa ya tashi lafiya shi shekar kuka ta fara yi ne ya sa shi dariya ce matsauraciya na kyale ki ba don halin ki ba wanka ya tashi yayi yana fitowa ya danna numbar restaurant din ya faɗa musu abin da suke da bukata yanzu kuma kusan ɗura ya yi mata ta sake yin amansa babu yadda ya iya haka nan ya miƙe ba ta magunguna ta sha sannan ya tashi ta tashi suka tafi kallon ta yi ta gidan dadin fa ka ce shi ne ke son ganina murmushi ya ce ba za ki ba abin da ya ce kenan ya ɗauki wayar sai ya fice ita ma bin bayansa ta yi yana shiga gidan ya yi fakin abin mamaki sai ya ga motar sadiya ba ta fita ba murmushi ya yi ya san saboda su ta ki fita buɗe kofar ya ya fito ya buɗe umaima ta bisa da kallo daga ɗaga mata gira ya tare da riko hannunta ta fito gaba ɗaya ba ta jin daɗin jikinta jiri ne ya ɗauke ta ta yi lu za ta faɗi ya riko ta da sauri ya manna ta a ƙirjinsa daidai lokacin sadiya ta fito daga cikin gida kara idan ta faɗa cikin na hamid da ya ƙanƙame umaima a jikinsa yana sauƙi a jin zuciya laptop da takardun hannunta ta sake a ƙasa tare da kuduma kundin mota uwar asha ta yi kansu a guje hmm. babbar magana ta hmm. da sauri umaima ta fara kokarin janye jikinta daga nasa amma ya ki sakinta tafka sadiya ta kai mata yayi wani juyi da umaima ya maida ta bayansa kankame shi ta yi ta saki kukan jaki jikinta sai rawa yake saboda ta san yau dai kashinta ya gama bushewa sake kawai umaima wawura ta yi yi riko hannuwanta tare da yi mata wani murmushi ya ce kada ki taɓa min kanwa sadiya ba ta da wani laifi jiri ne yake ɗaukanta shi ne na riƙe ta hannu ta ɗaga ta ɗauke shi da wani mahari cikin bala'i ta ce ƙarya kake abdulhamid dama na da ina zargin ka da umaima yau dai allah ya tona maka asiri mugu kawai azzalumi a sha abin da kuke kenan cin amana ta kuke hamid ka da wa za ka yi lalata sai umaima yarinyar da na raine ta na ce wahalarta amin me ne maka me na rage ka da shi da za ka ke lalata da za ka lalata umaima yarinya karama me hakan yake nufi ashe gaskiya abin da niyal ta faɗa min ta ganka kana sha wa umaima nono na ce ƙarya ne ashe cinye ta kake yi hamir yarinyar da ka raina tun ba ta san kanta ba yanzu ita kake zina da ita ita kake kwakulewa me hakan hamid ni da ma na san ba wani mitin da ka tafi kana can kana iskancin ka ta wannan surutun nata da ya sa mun dakata a nan gurin saboda eh, mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wato littafi na shida mm. Mu bar magana asiri buɗake in ji fulani to tun da asiri watsake kuma asiri ya warwaru to yanzu kan sai dai wace Allah ya kyauta don haka idan baki danna subscribe a wannan channel ba yi kokari ki danna mu da masoyanmu kun ji shiru ko <laughs> Allah sarki to Allah ka rufa mana asiri Allah kada ka bari makiya su ga bayanmu Allah kai ka tsaya mana kuma a mun dogara da kai na tabbatar ba za mu ji kunya ba a kullum da koyaushe a yayin da wani ke gudunka a lokacin wani ke son ka ke bala'in ƙaunarka to Allah ka sada mu da mu na alkhairi Allah kuma ka ba mu ikon aikata daidai don a aikata daidai ɗin ma ka so babu wani mutum da ya isa yi abin da ba kai ka ga dama yi ba Allah muna ta wasali da kyakkyawan tsarkin mulkinka Allah don kyan sauran annabinmu annabin rahama da kyan zuciyarsa da kyakkyawar mu'amalarsa da shaidan da kai masa ya Allah ka sauƙaƙe mana halin da muke ciki ya Allah ka ba mu ikon cinye jarabawa ya Allah bayan ka nemo wanda kake da iko kai komai da mu a kuma lokacin da ka so Allah mun tuba Allah mun tuba ka yafe mana Allah ubangiji ka ba mu ikon cinye jarabawan da za ka yi mana a kullum da koyaushe Allah ka sauƙaƙe mana Allah muna roƙo mun tuba mu haɗa littafi na shida don jin yadda al'amarin zai kasance har kullum da koyaushe sadiq namiji ke tare da ku